Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin wannan shiri na safiyar yau Juma'a uku ga watan Nuwamba na 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Hafiz da kanin labaran. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza a jiya Alhamis. Majalisar wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan sha hudu da dubu biyar ga Isra'ila amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. koriya ta kudu ta ce mai yiwuwa koriya ta arewa ta ba wa rasha makamai domin tallafa mata a yakin da take yi a ukraine to kanin labaran kenan Idan muka waiga bangaren rahotanni kuma za a ji cewa bayan harin Boko Haram a gaidan da ya yi sanadiyar kisar sama da mutum arba'in wasu mazauna yankin sun fara hijira ko me ya janyo hakan? ko akwai sun kan kusan mutum biyar suna da kam guda uku a wajen. sannan za a ji mahangar wasu 'yan majalisar wakilan najeriya a game da karin kasafin kuɗi na tiriliyan biyu da igo goma sha bakwai da suka sa halewa shugaba bola ahmed tinubu ya kashe da ni da mutane da yawa da muka yarda muka ma yarda muka goyi bayan abu mun tsaya mun ga lalle cewa abubuwan da aka ce za a yi akwai amfani abubuwan da aka ce za a yi abubuwa ne da ba mu da su in kuma ba a same su ba an yi rashi to wannan shine to muna da karin bayani a cikin shirin Kazalika wannan mako Isa Lawal Ikara zai karkata akalar shirin manuniya kan bayanan Farfesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano kan kalaman mawaƙi rarara da kuma wasu shawarwari da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa a tahir Jega ya bayar kan demokradiyya a Najeriya. Kamar a kullum ranar Juma'a yau Malam Muhammadu Bashir sai mana tuni a game da haƙƙin zamantakewa amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza a jiya Alhamis yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin amfani da diplomasiya don a dakatar da faɗan da matsalolin jin kai da ke ƙara ta'azzara a yankin na Falasɗinu. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya buƙaci a dakatar da faɗan saboda dalilai na jin kai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. ya ce dakatar na nufin ba da lokaci don fitar da fursunoni a ba da lokaci mayakan hamas sun yi garkuwa da sama da mutane 240 a harin da suka kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya kashe mutane 1,400 isra'ila ta shelanta yaƙi kan ƙungiyar hamas bayan harin sannan ta ci gaba da ruwan bama-bamai a gaza akai-akai da ya sanadin mutuwar dubban falasɗinawa ma'aikatar lafiya ta falasɗinu da ke karkashin hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce dubu tara zuwa yanzu rukunin farko na 'yan kasashen waje waɗanda suka makale a zirin gaza tun farkon fara yakin sun fara shiga ƙasar masar a ranar laraba da dama daga cikin 'yan kasashen waje sun shiga ajiya alhamis majalisar wakilan amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan biyar ga isra'ila amma ba tare da taimakon agaji ga gaza ba salon bangaranci na sabon kakakin majalisar mike johnson ya haifar da kalubale kai tsaye ga 'yan democrat da shugaba joe biden biden ya ce zai ki amincewa da kudirin babu tabbas kan matakai na gaba tuni 'yan democrat suka ce kudirin na gop babu inda za shi a majalisar dattawa salon johnson na maida abin da akan samu haɗin kai sosai wajen goyon bayan isra'ila zuwa abin da ke raba kan 'yan democrat da republican salon nasa na buƙatar yin amfani da wani kaso daga kuɗin da aka ware ma hukumar haraji ta irs don amfani da shi wajen farauto masu ƙin biyan haraji a maimakon haka biden yana son kusan dala biliyan da shida ga isra'ila gaza tsaron iyakokin amurka da sauran bukatu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta kudu ta ce mai yiwuwa koriya ta arewa ta bawa rasha makamai masu linzami iri-iri domin tallafa mata a yakin da take yi a ukraine tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar dai yadda aka bayar da rahoto rundunar sojan koriya ta kudu ta faɗa jiya alhamis cewa ana zargin koriya ta arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harbo makami mai linzami ta sama zuwa rasha baya ga bindigogi motocin harba rokoki da kuma bama-bamai gwamnatocin kasashen waje sun zargi koriya ta arewa da neman ingantattun fasahohin zamani na rasha don sabunta makamanta na nukiliya a madadin hakan a halin da ake ciki kuma a wani al'amari da ke nuna alamar tana da matsalolin tattalin arzikinta kasar na yunkurin rufe wasu ofisoshin diflomasiyarta na kasashen waje madalato kafin hafis ya karanto mana sauran labaran ga rahotonmu na farko bayan har-harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai a wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar gaidam a jihar yobe inda mutane sama da arba'in suka mutu wasu mazauna ƙauyukan sun soma ƙaura zuwa jamhuriyar nijar da wato don samun mafuka daga cin zarafi da 'yan kungiyar suke musu na karbar zakka da jangali daga maiduguri ga haruna biyu da rahoton. bayan hare-haren da ake zaton yayan kungiyar boko haram ne suka kai a wani ƙauye da ke karamar hukumar gaidam a jihar yobe da kuma ke shiyar aro maso gabacin najeriya da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da arba'in yanzu zaka wasu mazauna waɗannan ƙauyuka sun fara ƙaurar cewa tarayyar najeriya zuwa ƙasar nijar na samun mafaka da kuma gudun irin gallaza masu da yayan kungiyar boko haram din ke yi wajen karɓar zakka da jangali da aka ɗaura masu karamar hukumar gaidam dina ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da ke cikin jihohi bakwai da ke makwabta da jamhuriyar Nijar din yayin da wannan gari ke fuskantar hare-hare babu iyaka wani basarake da ke wannan gari wanda kuma ya da ambaci sunansa ya shaida mun ta wayar da cewa mutanen wannan yanki na fuskantar kalubale da dama musamman ma na rashin ingantaccen tsaron. Gari mutum wajen kusan dubu biyu shi ma a gari yanzu sun zama Kudan na mutanen an san da zaman su ne a area nan a area da dam eh, Akwai kam a sun kan kusan mutum biyar suna da kam guda uku a wajen. To ba gaya wa su jami'an tsaro ne cewa akwai kam din Boko Haram a wurin. Jami'an tsaro sun sani cewa Brabirin sun sani akwai akwai Matari akwai a wajen nasu kam nasu guda uku da wajen ko suna wajen da matan su yanzu ganin cewa sun yi gabatar da wannan shiri na su na karban jangali kuma suna eh. karban jangalin ana ba su wannan kaman zakara suke faɗi cewa ana ba su ya kama ana ba su yanzu mace su masu su shiga saboda abin ya Kuna labarin wannan jangali da suke eh, haraji da suke dora mutane? A sai haraji da yan ƙauye za a nan kusa da ku kuma kusa da gaidan nan? Yi eh, a nan duka. Da ba sa karɓa amma daga baya suna karɓa kuma su ma ana fitowa kana suna sana'ar kifi suna kiwo. Ah, wato suna kamar da gidaje ne a nan a jejin da suke? Suke a nan suke rayuwar. Sai su baka saniyar ka. Hmm. Sai a yi mata kuhe ka siya. abubuwa suna ana juya mutane su mutane wato wa'a ta talaka ne dai amma tun asali abin gashi na in ka gani ma kamar wani ba wata hukuma ba kuma ana ta shigowa gari saboda wannan rikicin eh. har ila yau waɗannan yan bindiga da aka ce sun ga hari kan wani ƙauye da ake kira jororo inda suka banka wuta a kan wannan ƙauye a jiya alhamis a ƙaramar hukumar gaidan din sakamakon barazana da suka yi ma mutanen wannan ƙauye da kuma suka arce suka bar garin ba kowa sai dai sun kona wannan ƙauye kurmus sai dai mai ba gwamnan jihar Yobe shawara na musamman kan harkokin tsaro. Birgida Janar Abdulsalam Dahiru Mai Murabus ya shaida manema labarai cewa matsalar da aka samu a karamar hukumar Gaidan an same shi ne sakamakon kutsowa cikin jihar da wasu da ake san cewa 'yan ta'adda ne wanda ya kira kuma na ruman jihar da sa ido sosai kan irin mutanen da suke shigowa jihar. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu ga karashen labaran duniya. Sauyin yanayi na barazanar mayar da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala musamman a cikin al'ummomi da suka fi fama da rauni a cewar wani sabon rahoto na hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin rahotonta na shekara-shekara na kula da yanayi hukumar kula da yanayi ta duniya ta yi gargadin cewa matsalar yanayi tana haifar da matsalar kiwon lafiya a duniya kuma ta ce yawancin illolin sauyin yanayi na iya shafar hanyar daidaitawa da matakan rigakafi hukumar wmo ta ce sauyin yanayi yana sa duniya ta yi zafi cikin sauri fiye da kowane lokaci a tarihi babu yiwuwar sake komawa ga kyakkyawan lokacin bayan mai yanayi mai kyau na karnin da ya wuce muna kan hanyar samun yanayi mafi zafi a gwamman shekaru masu zuwa ko ta yaya ji peteri talas sakatare janar na wmo daga ƙarshe wata guguwa mai karfi da ta kafa tarihi a faransa da kuma sassa da dama na yammacin turai ta yi sanadin mutuwar akalla mutane bakwai tare da jikkata wasu guguwar da aka yi wa lakabi da kran ta mamaye nahiyar cikin dare har zuwa jiya alhamis rufin gidajen mutane sun kwaye a tsibirin channel inda aka ba da rahoton iska na kadawa da gudun kilomita 160 cikin sa'a guda sannan an samu tangarda sosai ga tsarin tafiye-tafiye a kasashe da dama. guguwar ta fasa tagogi sannan ta raba gidajen faransawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wutar lantarki a ranar alhamis Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu har yanzu dai daga Najeriya. Inda Majalisar Dokokin Kasar ta amince da kwarya-kwaryar kasafin kuɗi na Naira tiriliyan biyu da ɗigo goma sha bakwai kamar yadda shugaban ƙasa Bola Tinubu ya nema. To sai dai majalisar ta yi watsi da batun sayan jirgin ruwa na shakatawa wanda aka ware kuɗi Naira biliyan biyar a kansa. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta amince da kashe waɗannan naira tiriliyan biyu da ɗigo ɗaya a matsayin ƙarin kasafin kuɗi domin yin wasu ayyuka da ya tsara wa al'umman ƙasar waɗanda suka haɗa da ƙarin albashin ma'aikata na wucin gadi na tsawon watanni shida da matakan inganta tsaro da ma na baiwa 'yan ƙasa wasu tallafi saboda tsadar rayuwa da ya auku a sakamakon cire tallafi kan man fetur. Sanata Muhammad Alin Dume ya tsara abubuwan da majalisar dattawa ta amince a yi da kuɗaɗen. Wannan dai kura-kura ɗin gaba ɗayan shi ya tsaya akan number one kamar FCT suna da biliyan 100 ma'aikatan tsaro suna da biliyan 200 polis yan suna bukatan karin don zaben da za a yi a jihohi wajen uku da sauransu an ba su wajen biliyan 20 sa'anan ofishin eh, national security advisor biliyan goma da wani abu state security service kuma an ba su kusan biliyan 50 don 49 ne ana to inda aka fi sa hankali kuma shine ministry of agriculture da food security suma an ba su biliyan 97 don ana ana so a sa hankali a kan noman rani sa'annan kamar yadda na ce hanyoyin kasar nan sun lalace yanzu ne ba wai sababi za a yi ba a yi gyara yadda za a samu tafiya mai an ware musu biliyan dari uku sa'annan akwai gidajen da ake so a gina na kanana masu talakawa shi ma biliyan ɗari sa'annan na state house da kuke magana biliyan ashirin da takwas ne shi kuwa sanata rufa'i hanga ya ce a wannan karo majalisa za ta sa ido kan yadda za a kashe kuɗaɗen ni abun da ya sa na zauna ma aka yi da ni na sa hannu akan sabon budget saboda an gamsar da ni kuma sai da makulla daki abin da muka tattauna mun tabbatar da kanmu mun wa juna alkawari za mu buga break down din da me da me za a yi kuma muka ɗau juna alkawari za mu sa idanu mu tabbatar da an yi. A bangaren majalisar wakilai kuma a wani Abdu Gwalabe ya ce sun amince da karamin kasafin amma sun yi watsi da batun sayawa shugaban kasa jirgin ruwa na shakatawa. Yau an yi abin da ba taɓa yi a Najeriya ba amma wannan kuɗi da aka ba shugaban kasa an ba shi ne saboda abubuwa da suka taso na alkawura da ya ma 'yan Najeriya zai musu da kuma wasu ayyuka da suka taso so na gaggawa wadda wadda daga ciki ma akwai abin da ya ware na biliyan biyar yana so za a yi masa wani yaci da shi a lagos muka cire wannan kuɗin muka ce ai yaci ba shine muhimmanci ba abin da ya dame mu shine mu ɗauko kuɗin mu ƙara wa 'yan makaranta wannan biliyan biyar mun ba shi izini bari mu zuba idanu mu ga idan bai yi abin da ya faɗa din nan zai yi su ba to gobe in ya kawo wani ba za mu yi ba. to sai dai ga hajiya maryam ibrahim da ta yi tsokaci a matsayinta na 'yar ƙasa ta yi wa 'yan majalisar gargaɗi ne a matsayina na 'yan Najeriya talaka cikin talakawa kasafin kuɗi da 'yan majalisu suka amince ma shugaban ƙasa da shi da aka ce za a tallafa ma talaka mun saba ji daga wancan rijim da suka wuwuce a ce za a yi ma talaka haka za a yi ma talaka haka za a yi ma talaka haka ba mu gani ba to wannan mu gani a ƙas in ba haka ba Tallaka ko zai nuna fushin shi. Kafin wannan mataki da majalisar dokoki ta ɗauka, ita ma majalisar zartarwa ta ƙasa wato SEC ta amince da ƙarin kasafin kuɗin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Tumar sauraro shirin safe ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 15 na dare. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. sadaukar da kai an hana shigo da kayan nan an hana ba da kuɗin nan mun tagayyara waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza. Ɗaya daga cikin mafasa bakin harkar harkallar siyasa a Najeriya kenan ke cewa ya gano wani yunkurin ta da wata sabuwar kura. Ko da dai kuma tuni ganin irin kurar da mawaki rarara ya tada ta sa wasu 'yan ƙasa sun fara tambayoyin cewa shin ko me ya fita da tarnaki a taron tone-tonen da rararan ya kira? Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba raba ministoci guda goma a ce rara dauki biyu saboda ko baka so na gwamnatin ba ka ce na ba da 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba sai da kuma shehun malamin jami'ar da ke nazari akan waƙoƙin rararan farfesa Abdalla Uba Adamu ya ce ai da ma a irin wannan salo ne shi rararan ya shahara abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba sai haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa kwankwaso yayi wa tanko ya kasai yayi wa baraka sani ya yi wa sunusi lamido sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma ya yi masa. shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tare najeriya farfesa a tahir jiga cewa yake a wasu manya-manyan kurakuran 'yan siyasar najeriya da ya kamata a gyara. ya kamata a ɗauki tsatsaran matakai da mutum ya bar jam'iyyar da aka zaɓe shi ba wani kace na ce shi kenan sai a sake zaɓe. waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne kan tsara. Shiri na ɗari da arba'in da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da kan kutsa yankunan birni da na karkara. me yiwuwa kutsa wadda demokaradiyya ta yi a sassan duniya ne kuma ya sa wasu ke bayyana buƙatar ganin an daina mata muguwar harara. Domin kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tare Najeriya Farfesa tayar Jega ya ce a su gyare-gyaren da suka zama wajibi wajibi idan har ana son demokaradiyyar Najeriya ta daina gani garara-garara. Muna ganin tun da dai so muke a ƙara samun inganci ga wannan al'amari na zaɓe. Yanzu muna da kusan shekara hudu kafin wani zaɓe. Ya kamata a gyara eh, kundin tsarin mulki kuma a gyara eh, dokoki na zaɓe. To ita dokar zaɓen me kake ganin ya kamata a gyara a cikinta? Eh, akwai abubuwa da yawa na ba da shawarwari kusan kashi bakwai misali amfani da na'ura technology yana da kyau kuma ya kamata mu ci gaba da yin haka amma a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zaɓe yana kawo inganci ne ba yana kawo kace na ce ba abu na biyu na ce ya kamata lalle a ɗauki tsauran mataki ga 'yan siyasa waɗanda za a zaɓe su yau a wata jam'iyya suna shiga majalisa ko suna zama gwamna su tsallaka su koma wata jam'iyya sai na ce ya kamata a ɗauki tsatsaran matakai wanda da mutum ya bar jam'iyyar da aka zaɓe shi ba wani kace na ce shi kenan sai a sake zaɓe yana so ya zo ya ci zaɓe a kan sabuwar jam'iyyar da ya koma. game da ba da damar damƙa dala ga 'yan kasuwa don shigo da wasu kayayyakin masarufi a Najeriya har guda arba'in da ɗoriya kuwa honorable Nasir Garba ɗantiya ne ke cewa ai an tabka kuskure saboda talaka ya riga ya tagayyara. Mun sadaukar da kai an hana shigo da kayan nan an hana ba da kuɗin nan mun tagayyara abincin ya yi tsada kuma an ce duk da haka manoman sun samu arziki me ai muke nufi da yanzu wannan an yi ribazin waɗannan duk waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza to amma baka ganin cewa watakila ita gwamnati waɗancan muradu da aka zayyana ta watakila ta tantance ne tana ganin cewa kabar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a'a watakila wannan gwamnati tana kokarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana kokari ta war warware su ko da dalili haka ko babu ko da yaushe suna duba su waye suke shigo da waɗannan kayayyakin ni ana nawa zargi watakila ana so a farantawa wasu waɗanda su ne suke shigowa su masu amfana ba tare da an duba cewar menene amfani haka ga 'yan Najeriya gaba ɗaya ba. 'Yan ƙananan abubuwa 'yan abubuwan yau da gobe Dan me yasa zan ɗauki dola in je in ba mutanen da suke yi a China in hana mutane na nan aiki kayayyaki guda arba'in da wani abu duka yawancinsu ƙananan masana'antu ne waɗanda ke zamu iya yin su a Najeriya. Da alamu dai har yanzu sukuwar sukar da mawaƙi Dauda ka huti rarara wa gwamnatin Buhari na ci gaba da kawo girgidin gyaran gida Amma dai ganin garajen gabzar juna da ake a yanar gizo ya sa waɗanda ke saran kafa labarin da ba na yanar gizo ba sun fara tambaya cewa wai me yayi zafi ne cikin kalaman na mawaƙi Dauda huti rarara. A gaya mu talaka gaskiya Buhari ya kashe ƙasa ya rushe ƙasa. zo fito magana nan saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri-kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta kaso a ɗauka ran da a kona min ofis a kona gida a kona motoci a kona plaza ake nema na a kashe ni washe gari aiji wanda ya sauke ce ya cire min yan sanda saboda haka ni yanzu me aka ce wani tsoro ga aban gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a ce rara dauki biyu in an zo an raba md a ce in goma goma ne ni ne dauki sha biyar saboda duk wanda ya kina ko baka so na gwamnatin buhari zaka ce na ba da 20 ko 15 ko shi shugaban kasan bai ba 10 ba akan gwamnatin tinubu na zo ne magana duk duniya zagin mahaukaci duk arewa duk wanda aka ba minista ka dauke shi ka aje shi sai ka hada da ni ba za ka gan shi ba waye shi in ka cire yan gandu irin su abdullahi gwarzo irin su nuhu da irin su kashim irin sa bu Ibrahim Ibrahim Masari in ka cire waɗannan su ne yan gandu waɗannan su dole su amma duk wanda ya zo ta ce ana fukuwa dan a lokacin aka ce ba wanda zai iya tallar bu ni ya zo na ce to amma ko da kun ba zai gama arewa ba na je na buji waka jagaba shine gaba Allah shine gaba kuma Allah ya taimake mu Allah ya karba duk abin da ake nema wanda ake so a samu aka same shi. Tuni dai shirin manuniya ta ninka jihar Kanawa don tattakin tattauna da fitaccen shehun malamin jami'an nan farfesa Abdullahi Uba Adamun da farfesa ne a bangori guda biyun da dukkanin bangorin guda biyu kuma ya yi shura. Kuma da yake farfesan ya yi wani dogon bincike da nazari a kan mawaƙi rarara mun ne mijinta bakin me da me ya gano ne a binciken da aka ce ya fara shi ne tun bara. Kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba ko babu komai dai muhammadu buhari uba ne kaka ne dattijo ne mutum ne wanda ya kamata a girmama shi komai laifinsa amma ni hankali na bai sako akan kalamansa akan buhari ba damuwa ta da shi shi rarara ni ina nazari ne akan mawaka kuma yana ɗaya daga cikin wanda nake nazari akai na yi akan ala na yi akan yan hip hop to shi ma kuma yanzu na yi akan sa saboda abin da muka gada kenan nazari abin da muke yi don mu ga me masu fasaha irin sa suke yi da kuma dangantaka su da al'umma saboda haka bayanin da ya yi akan muhammadu buhari wannan shi ta shafa amma ni na mai da hankali ne akan waƙoƙinsa tsarin waƙoƙinsa da kuma yadda waƙoƙinsa suke nuna wani abin takaici a kano da yadda siyasa kano ta ɓaci da irin zambo da abin habaici da goli da shauransu ka yi mamakin waɗannan kalamai sun ci karo da abin da kuka nazari ban yi mamaki ba saboda in ka dauki waƙoƙinsa akalla ba a ƙasar ba guda talatin zuwa talatin da biyar wanda ya yi akan 'yan siyasar kano to za a ga cewa abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi sai haka ya wa shekarau ya wa takai ya wa kwankwaso ya yi wa tankwa ya kasai ya wa baraka sani ya yi wa sunusu lamido sannan kuma ba wanda zai yi mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma ya yi masa saboda haka ba shi da abin da tura suke kira principles saboda haka ko kuna tare da shi idan wani ya biya shi kuɗi ya ce ya yi maka zambo to zai yi maka. daga cikin doguwar tattaunawar mu da shehun malamin jami'a farfesa Abdullah Uba Adamu muka dan gutsira. Idan Allah ya yarda za ku ji shehun malamin yana jawo hankalin 'yan siyasa akan wasu batutuwa da ya ce ya kamata su lura. Sai dai kuma kafin mu yi sallama ma sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rabu iko cewa su ci gaba da tuna cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kwanan duniya babu maganar jira. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari uku da biyu ne su yi sallamar su cikin kudirin da da su ne dama suke ta ɗiban dukkan wata gararamar gara. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauran mu ke son saurara. Ni Isa lol Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sa mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. an gaishe ka na mutan ikara. Yanzu kuma ga Malam Muhammad Bashir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu in uwa ni ne Muhammadu Bashir wanda ake kira da Malam Raka a nan jihar da magaran mun zo ne don mu nasiya kan cewa a kiyaye haƙƙi annabi kullum yana mana masi nasiya mu yi hankali da haƙƙin makwabtaka hadisi ya bayyana daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum mai haƙƙi uku a kanka akwai makwabcinka mai haƙi biyu a kanka akwai uh, makwabcinka mai haƙi ɗaya a kanka to wani makwabci mai haƙi ɗaya ba kowa ba ne annabi ce mutum ne ya zo zamna kusa da kai katangar ku ɗaya ko angon ku ɗaya to ba musulmi ba ne amma makwabcinka ne dole duk abin da za ka yi ka sayo shi ciki in yana nashi ka leƙa al'amarin shi da yake wanda ba ya shahi musulunci ba wannan ba za ka shiga ba amma makwabtaka dole ka kiyaye mai haƙin shi wannan akwai hadisi malamai duk na duniya sun san da wannan akwai makwabci mai haƙƙi biyu wannan bako ne ya zo garin ku ya zamana ga haƙƙin makwabtaka sai aka tari kuna haɗuwa da shi a masallaci kin ga ko ka ga wannan yana da haƙƙi biyu akan ka haƙƙin musulunci naku da haɗa ku haƙƙin makwabtaka akwai mai haƙƙi uku akan ka kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi bayani haƙƙi uku naku ba kowa ba ne. Ɗan uwanka ne kusa da kai musulmi ne gashi kuma kusa da kai ga haƙƙin yan uwantaka ga haƙƙin musulunci ina ganin idan an gane wannan hadisin sani na fahimta wallahi musulmi ba zai tsangwami kirista ba musulmi ba zai tsangwami ba ne musulmi ba zai tsangwami mai addinin buda ba ko ma wani irin addini in dai an zama lahiya mutumin bai taba addinin ka ba annabi ya zama da mutumin da in yi sharar sai watsu cikin gidan shi aka samu wasu kwanuka ya gaba a zubdo sharar A ashe wancan mutumin ya yi taɓin magana an kama shi a liƙi ai takawa ya ji can misalin gidan kasan da aka tsare shi aka ce bashi ne aka tambaye shi bai biya ba a nan take shi hudda kuɗin ya biya mai bashi aka sako shi kuma ya ba da yan kuɗi na kwanukan da ya a gidan shi tana yi wa an ɗauki bashi kuma da ya fito ya ta wane ne ya zo ya beli na aka ce wannan makwabcin naka ne ya ce ni ko bani da makiyi kamar shi shine makiyi na fa ce to shine zo ya ba ya ce a sake ka kuma ya ba da kuɗi ya ce wannan in ka hutu a baka dan ka je ka hidima gidanka dole ne makwabci ya taimaka makwabcin shi saboda akwai gobara akwai rashin lafiya akwai mutuwa akwai wani tsuntsayi da yake kittawa a cikin rayuwa wata rana in irin wannan ɗaya ya samu mutum kan yan uwan naka da kake ta makare su su ne in ka su zaburo wannan makwabcin zai zo ya taimake. to Allah ya amfana kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. dakarun isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin gaza a jiya alhamis yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin amfani da diplomasiya don a ɗan dakatar da faɗan da matsalolin jin kai da ke ƙara ta'azzara a yakin a yankin na falasɗinu shugaban amurka joe biden a ranar laraba ya buƙaci a dakatar da faɗan saboda dalilai na jin kai a yakin da ake yi tsakanin isra'ila da mayakan hamas Majalisar Wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan biyar ga Isra'ila, amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. Salon bangaranci na sabon kakakin majalisar Mike Johnson ya haifar da kalubale kai tsaye ga 'yan Democrat da shugaba Joe Biden. Biden ya ce zai ki amincewa da kudurin babu tabbas kan matakai na gaba. Tuni 'yan Democrat suka ce kudurin na GOP babu inda za shi a majalisar dattawa. koriya ta kudu ta ce mai yiwuwa koriya ta arewa ta ba wa rasha makamai masu linzami iri daban-daban domin tallafa mata a yakin da take yi a ukraine tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar da yadda aka bayar da rahoto rundunar sojin koriya ta kudu ta faɗa jiya alhamis cewa ana zargin koriya ta arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harbo makami mai linzami ta sama zuwa rasha baya ga bindigogi motoci harba rokoki da kuma bama-bamai sauyin yanayi na barazanar mayar da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala sauraro ƙarshen shirin namu kenan na yanzu sai kuma zuwa can an jima misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon ghana da gmt mu dawo da shirin mu na hantsi kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan sarkin yakin karayen jiga a jihar kebbi wacce allah yi wa rasuwa a jiya alhamis kuma aka yi jana'izar ta a garin na karaye da fatan allah ya ji kanta ya bai wa iyalan haƙurin jure wannan rashi mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin muhammad hafiz babala da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawi da ya shirya kuma ya bada umarni sai wanda ya kula mana da na'ura jumbe hamza ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.